أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من خزي وعذاب النار فاللهم جعل كل عمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان في حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talakai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na laraba tara ga watan rabi'ul awwal hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1444 wanda ya daidai da biyar ga watan oktoba shekara ta 2022 miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu sani dauda wanda ke namba 39 yakubu avenue daura daga ladima road angwari ni jihar e kaduna a wannan ƙasa tamu ta najeriya muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka riyadu salihin na abu zakariya'u yahya bin sharaf annawawi ash-shafi'i rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a wanda aka haife shi shekara ta 631 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina ya rasu shekara ta 676 mun kwana a cikin babi na 23 shine babul amri bil ma'arufi wan 'anil munkar mun kwana a hadisi na biyar a wannan babi a jerin gwanan karatun wannan littafi wannan shine majalisi na 118 za mu tashi a hadisi na shida inda malam yake cewa as-sadisu an ummul mu'minin ummul ummul hakim zainab bin jahsh radiyallahu anha anna an أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل عليها فزعا يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وعلق بأصبعيه الإبهام والتي تليها فقلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر, إذا كثر الخبر متفق عليه حديث نشرة a wannan babi malam ya ce an ummil mu'minin daga uwar mu'minai matar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ummil hakam wato alkunyanta ummil hakam zainab binti jahshin radiyallahu anha zainab binti jahsh Allah ya ƙara yadda a gare ta أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل عليها فزعا يقول للي من زن الله إرادة أمينكم الله سقارة تبتع قريش دا آلا ينسى النبي إرادة أمينكم الله سقارة تبتع قريش دا آلا ينسى يا شبو لكن تأفركجه يقول يناتي لا إله إلا الله babu abin bautawa da gaskiya sai Allah wailun lil arab min sharrin qad iqtarab halaka ta tabbata ga musulmi saboda wani sharri da yayi gab da afkawa musulmai wannan kalman da yace wailun lil arab duka malaman da suka yi tafsirin wannan hadisi tun daga kan irin su ibn hajar al-asqalani su imamun nawawi a karan kansa sharhin da yawa muslim sa'annan su mubarak fori da sauran malaman da suka yi sharhin wannan hadisi sun ce arab dinnan lil kalman da ya faɗi a wannan lokacin lil ana nufin saboda a lokacin larabawa ne suka fi yawa a musulmi sauran ƙabilu wa'anda ba laraba ba a ajin ba su musulunta ba saboda haka ya sa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi amfani da wannan kalman amma abin da ake nufi musulmi wato wailun lil musulmina shine saƙon halaka ta tabbata ga musulmai min sharrin saboda wani sharri ka diktarar gashi nan gab da afkawa al'ummansa sai ce futi yau yau dinnan da nake magana in ji manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam an buɗe min radmi ya juja wa ma'juj katangan ya juju wa ma'juj wanda zulƙarnaini ya kafa ta saboda cutar wanda ya juju wa ma'juju suke yi wa mutanen da suke wannan yankin wannan yankin kuwa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yadda Allah ya bashi labari a cikin suratu kafi cewa an sanya babu shamaki tsakanin wannan wuri da rana babu wani shamaki tsakaninsu da rana idan rana ta hudu tana kullowa wannan yankin da suke rayuwa babu shamaki da rana bala'in zafin ranar ita ce take tahowa lam naj'al laha min duniha sitra Allah ce ba mu sanya sitra wato shamaki tsakanin su inda suke rayuwa da rana ba idan ta ta bullo wannan zafin suna jinta an gane to shi ne turawa suka yi fina-finai da ke da alaƙa da wannan a matsayin wato ya juju wa majuju da kuma zulkarnai ne wani shaidani ne aka sa amma yawancinsu saƙonsu saƙo ne na wato action amma dai wannan saƙon da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labari akan cewa shi zulqarnain da ya zo ya sanya katanga mai ƙarfi kuma katangan da ƙarfe narkaccen dalma aka sa aka haɗa abin nan katangan saboda ya ce atuni zubar alhadid hatta sawa hatta da sawa baina sadafaini qalan hatta iza ja'alahu naran qala atuni ufrik alaihi qitra saboda haka wannan katangan an sanya ƙarfe ne mai ƙarfi, to kullum ya jujuwa ba suna zuwa su haka kuma ya jujuwa ma nan suna daga cikin tsatsan annabi adam kuma su suka fi yawa a cikin wuta saboda hadisin imamu muslim lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya halicci annabi adam ya ce arsil ba'san na ka aiko da dandazon wuta da za a jefa su daga cikin al'ummanka dubu ɗaya abin da Manzala ya faɗi sai su habbai abin ya musu nauyi suka ce tab dubu ɗaya to ai ba za mu sha ba sai manzo Allah ya ce tis'umi'a wa tis'a wa tis'un min ya'juj wa ma'juj wahid min al mutane 999 su ne 'yan wuta daga cikin ya juju wa majuju ɗaya ne daga cikin mutane sai ya nuna sura da yanayin ya juju wa majuju ya sha daban da ne da na sauran mutane amince wannan to za ka ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da ya ce an buɗe wannan katangan mithlu hadhihi kwatankwacin haka wa halaka bi usbu'aihi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi haka da yatsunsa guda biyun nan al-ibham wannan ita ce al-ibham wallati taliha da ne binta wanne ne ke binta sababa kenan ko sai haka alaman goma tsarin goma kenan zero to ramin da aka bude ya kai fadin haka tun wannan lokacin amince wannan fakultu zainab bintu jahshin allah ya ƙara yadda a gare ta sai ta ce ana haliku wa fina salihun yanzu za a halaka mu za a dinga kashe mu saboda halak anan bi ma'ana almaut za a dinga kashe mu halaka bi ma'ana almaut ولقد Yusufu min من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا أي حتى إذا مات قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا بمعنى هلك بمعنى الموت إن امرؤ هلك ليس له ولد كو بمعنى إن امرؤ مات ليس له ولد تصور هكا أنا هلك ينزو ذا أكشمو وفينا الصالحون a cikin mu mu musulmai akwai mutanen kirki amma za a ita kake mu a banza qala na'am sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce eh za a ta kashe musulmi a banza idza kasura al-khabath idan zina ta yawaita a cikin musulmi to Allah zai sa a ta kashe musulmi a banza to kaga wannan hadisin ɗari shine ɗan mu 'yan arewa muke fuskanta a yau wannan bandit ɗin da kaga Allah ya ɗaura su a kanmu wallahi ba komai ba ne saboda zinan da ta yi ta zama ruwan dare a cikin mutanen arewa a yau matan aure ta yi budurwa ta yi bazawara ta yi ko namijin aure ya yi yaro ƙarami ya yi tsoho ma ya yi ya zama ruwan dare to wannan abin shine ya jawo dalilin samuwarsu kuma Allah ba zai kawar da su ba sai idan al'umman ta tsagaita ta kare daga wannan aiki mummuna shine zina a ruwayan imamu hakim a cikin mustadar nasa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce za a yi ta kashe mu za a yi ta kashe mu za a yi ta kashe mu shine wama zahara al-fahishatu fi qaumin qat illa sallata Allah alaihim al-qatl hadisin Abdullahi dan Abbas yace alfasha ba za ta taba bayyana a cikin al'umman mu ba kaga yanzu sai ka kwatanta ta arewa sai Allah ya daura kisa akan waɗannan al'umma kaga su masu zuwa su yi kisan ba su fanda dalili ba haka ne su ma wa'anda ake kashe su ba su san dalilin da ya sa ake kashe su ba sai dai kawai a shigo gari a yi musu barin wuta a wuce shikenan kuma idan ka duba abin da ya haifar da wannan shine zina dan alkhabatu bi ma'ana a zina zina idan ta yawaita a cikin al'umma sai Allah ya ɗaura mata kisa a ta kashe ta a banza to kaga wannan yana nuna maka wato in al'umma tana so Allah ya tsagaita mata ya raba ta da wannan matsala ta kashe-kashe musamman a arewa to shine a bar wannan aiki na zina da a arewa idan ka ji an ce ga wata can ta yi zina wallahi ka bincika za ka zaba musulma ba ce kuma ba 'yar arewa ba ce hausa fulani ko amma yanzu ba ‘ya'yanmu ne yanzu fitsarar ta kai a gaban mutane za su fito social media wacce an yi kaza da ke wane ya yi kaza da ke wacce an yi kaza da ke har suna faɗi ba kunyan Allah ba tsoron Allah babu wato kunyan mutunci da kima da daraja ‘ya'ya mata ba su san wannan ba to sai Allah kuma mu shafafu da mai ne sai Allah ya kyale mu amince wannan to kaga anan hadisin ne yana tabbatar mana akwai ya juju wa juju. an gane tun daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi kuma ga nasi na Qur'ani ya faɗi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi ya juju wa majuju za su zo ne bayan annabi Isa ya bayyana za su zo ne bayan annabi Isa ya bayyana shi wannan kuma za su zo ne bayan an kashe dajjal an gane hadisin nawas bin sam'an al-kilabi ruwayin imamu muslim za su zo ne bayan an kashe dajjal bayan annabi isa ya kashe dajjal a babin lud a garin falastin da yahudawa a lokacin yahudawa za su kasance a irin wannan lokaci za a bi su a kashe su duk wani abin da za su koye a ƙarƙashinsa sai wannan abin ya yi magana cewa ya muslim ta'al an wara'i yahudiyun faktulhu ya kai musulmi ka zo ga wani ba yahudi a bayana ka kashe shi ina fata an gane ya ce illal gharqat banda wata bishiya da ake kira gharqad fa innaha shajaratuhu wannan bishiyar ta yahudawa ce ba ta lalata ba magana to anan ne in ba yahude ya boye a bayanta ko a jikinta ba za ta yi magana ba wanda ita ce bishiyar da kaga suke kafawa a new israel da suke yi a suke kakkafa ta saboda ita ce kadai idan ba Yahude ya ɓoye a jikinta ba za ta yi magana ba to idan aka gama kashe su Allah maɗaukaki sai ya yi wahayi haka manza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa yuhi Allah azza wa jalla ila Isa sai Allah ya yi wa annabi Isa ɗan Maryama wahayi an qad atlaqtu ibadi na riga na sako bayina man ya'juj wa ma'juj la yudanu alaihi minkum ahadun babu wani a cikin ku da zai iya kashe su inda Allah ya juju wa ma juju idan suka faso suka fasa wannan katangan gabaki daya za su shigo duniya to abin da za su fara shine wannan tekunan nan guda shida za su shanye ruwan gabaki daya six ocean of the world kenan ko za su shanye ruwan gabaki daya ba ruwa a ƙasa kuma a tafiya suke yi dandazo har wasu za su zo wurin sai su ce da nan ruwa ne yan uwanmu ne suka shanye idan bala'i ya yi bala'i daman kuma kafin zuwansu kafin zuwan dajjal da shekara uku maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shekaran farko za a samu ɗaya bisa uku ruwa ne shekara ta biyu za a samu biyu bisa uku ruwa shekara ta uku ko ɗigon ruwa ba za a samu ba shekarar da dajjal zai zo zai fito duniya kuma zai fito ne ta iraq zai shiga ko'ina lungu-lungu sako-sako a kwana arba'in kwana na farko kamar shekara ɗaya yini ne tutur ba dare kwana na biyu kamar wata ɗaya kwana na uku kamar sati ɗaya kwana na hudu kamar sauran kwanakin da aka saba akwai dare akwai yini akwai safiya sabai suka tambaye manzo Allah to yaya sallah manzo Allah ce faqdiru lahu ku kadarta wa sallah lokacinta yanzu muna ganin lokaci kaza ne azhar sai ayi yanzu al'asar ne sai ayi yanzu magarba ce sai ayi yanzu isha'i ne sai ayi yanzu asba'i ne haka za a yi ta kaddarawa har zuwa wannan lokacin zai zo ya zagaye ko'ina a duniya banda makka da madina in ya zo shiga madina sai ya ga mala'iku sun zagaye madina da takobi ba zai iya shiga ba sai wani bawan Allah ya fito dajjal yana ganin sa, sai ya raba shi biyu in ya raba shi biyu sai ce haɗe sai wannan mutumin ya haɗe yana haɗewa sai ce ni waye sai ce kai ne masihid dajjal wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labarinka manzala ce sai ya yi yunkuri don ya kashe shi ba zai iya ba a wannan lokaci sai Allah ya girgiza madina kamar za a samu girgizan ƙasa duk wani gurɓataccen mutum da ke cikin madina ba zai zauna ba zai gudu zai firgita banda mu'minai haka ba Allah ce mu'minai za su zauna a cikin garin Madina ba za su motsa ba amma waɗanda suke fasikai da fajirai za su fita da gudu za su yi tunanin za a samu girgizan ƙasa ne suna gaba fita sai madinan ta zauna kaga an yi karkaba kenan mutanen banza sun fita sai su bi dajjal kuma madiyansa madi galibi yahudawa ne da mata haka manzo Allah ya ce to idan suka taho zai zo madina a daidai lokacin Allah zai saukar da annabi isa ɗan maryam tsakanin fuka-fukan mala'iku guda biyu kansa na siga na lu'ulu'u ina fata an gane limamin da aka tsaye da sallan asuba ana tada ikama sai ga annabi isa ya sauka zai gane wannan annabi isa ne sai ce mai zo kai sallah sai ce a'a ku al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku ne limaman juna an tsaye da wannan sallan domin ka ka ja sallan ni zan bi ka sai ya ja sallah annabi isa na bin sa sallah amma ji wannan to da aka idar shi kuma dajjal yana yunkurin yana so ya shiga ina garin makka tunda ya fito daga madina to sai annabi isa ya tarbe shi idan suka yi ido hudu da dajjal sai ya narke kamar gishiri sai ya gudu sai annabi isa ya bi shi tare da musulmai a wannan lokacin sai a ya bi shi ya gudu ba za a tare shi ba ba za a tadda shi ba sai a daidai babu lud a falastin garin lud sai da na'umar ne cita da yaki a zamaninsa wannan garin to a kofan wannan garin a nan manzo Allah ya ce za a kashe dajjal shi ne annabi isa zai kashe shi sannan yanzu duniya ga baki ɗaya za ta dawo saudiya ita ce world superpower an gane zai zama na cewa wani doka yadda amerika ke controlling ɗin duniya to saudiya ne za ta yi controlling ɗin duniya a lokacin annabi isa zai kashe dajjal zai karya cross ya ce wa yaksuru salib wa yaba'u jizya wa yaqtulu khinzir zai ɗaura jizya yanzu yadda ake biyan united eh, abin nation ko ake ba su kaso-kaso na kowace ƙasa to haka yanzu saudiya ne za ta zama tana controlling in duniya daga nan ake karɓar doka suna ba da jizya wanda allah ya ce a bada sannan zai karya cross sannan zai kashe aladu to a wannan lokacin ne allah zai gaya wa annabi isa ɗan maryam na riga na sako bayina ya juju wa majuj wa hum min kulli hadadin yansilun kowane lungu lungu lungu sako sako duk suna ciki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace to idan bala'in ya juju wa majuju yayi yawa ba ruwa an shanye ruwa ko ina sai annabi Isa dan Maryam saboda bala'in su ya firu sai ya gudu ma'al mu'minin tare da mu'minai tare da shi har sai sun hau kan jabal kan dutse saboda bala'in ya juje ma majuju sai ɗaga hannu ya roƙi Allah ya Allah ka kubutar da mu daga sharrin ya juje ma majuju fa yursilu na naghab sai Allah ya turo wasu tsutsotsi yu'alliquna ala a'naqihim sai su rataya a wuyan ya juju wa majuju fa yamutuna ka mauti nafsin wahidin sai su yi mutuwa irin mutuwar rai ɗaya kamar yadda ake fina-finai na dodonni ko idan an kashe bus duka dodannin ai za su mutu a lokaci ɗaya ko to haka ya jiji wa majiji za su mutu dukkansu a lokaci ɗaya za su faɗi su mutu haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babu inda za ka taka a doron ƙasa face gawan ya juji wa majuju ne fa yursilu Allahu tuyuran a'naquhum ka a'naqil bukht sai Allah ya turo wasu tsuntsaye wuyan tsuntsayen kaman wuyan raƙumi shine wasu malamai suka fassara su an'ama ostrich jimina sai su ɗauki faya huduna gisati ya wa ma'juj sai su ɗauki gawan ya wa ma'juj sai su goya ka san jimina na da karfin da take ɗaukan mutum ko sai su ɗaura gawan a bayansu wai thumma yarmunaha haythu sha Allah sai su jefa wannan gawar inda Allah ya ga daman waɗannan tsuntsayen su jefa sai a jefar da gawan ya jujo ma juju sai zama babu inda suke kuma an tarkaɗe an rairaye an kwashe ga wasu gabaki ɗaya an jefa su to daga nan ne sai Allah kuma ya sako ruwa kaga an shekara uku ba ruwa ko sannan ga ya jujo ma juju sun shanye ne ruwan duniya ga baki daya sai Allah ya saukar da ruwa to ƙasa sai ta fitar da albarkar da ke cikinta sa ɗaya sai ya shayar da kusan gari ɗaya kaduna sai sa guda ɗaya shayar da ita saboda albarkar da ke cikin ƙasa to ana nan ana nan sai Allah ya turo iska mai ƙamshi duk wani mutumin kirki idan ya shaƙe ta zai mutu an gane zai mutu sai kowa ya mutu duk mutanen kirki za su mutu sai ya zama nan waɗanda suke duniya a lokacin mutanen banza ne ana nan sai Allah ya turo wani ɗan afirka ɗan habasha kasirun gajere afhajun gwani aswadun baki wa yankudul ka'aba hajaran hajaran zai warware ɗakin ka'aba bulok bayan bulok. kullama na ƙaba hajaran maddahu lillazi ne. idan ya warware bulok ɗin ka'aba sai miƙa na gefensa haka za ya tamaduna al-ahjar hatta yarmuha fil haka za su dinga warware bulok ɗin ɗakin ka'aba har sai sun jefa shi a cikin kogi ina kenan jidda amince wannan sai a wayi gari babu ne? babu ka'aba to ana ɗauke ka'aba sai Allah ya shafi alkur'ani shine hadisin abdullah hadisin imamu ibnu maja ruwayan wato huzaifa yake cewa yadrusul islamu kama yadrusu washiyu sau musulunci zai koɗe kamar yadda zanen tufafi ke koɗewa a jikin zani haka Allah zai koɗar da musulunci a cikin al'umma hatta la yudra ma salatun wala siyamun wala sadaqatun wala nusuk za a wayi gari ba a san sallah ba ba a san azumi ba ba a san zakka ba ba a san komai na ibada ba wala yusra ala kitabillahi azza wa jal fi lailatin fala yabqa fil ardi minhu aya za a zare qur'ani a doron ƙasa za a wayi gari babu ƙur'ani Allah ya zare shi shine shakkar ibn Uthaymeen a cikin sharhin da yawa aqidatul wasitiyya na ibn Taymiyyah da ya zo yana fassara maganar da ibn Taymiyyah ke cewa al-Qur'anu kalamullah minhu bada wa ilayhi udu. sai ce haza wa ilayhi udu wasfan sannan kuma wa ya udu sai kawo wannan bayanin sai ce haza wallahu a'lam yace hina ma yu'ridu an-nasu anhu i'raban kulliyan lokacin da mutane za su juya wa qur'ani baya ga baki daya la yatlunahu haqqa tilawati ba sa karanta qur'ani wala yaj'aluhu dasturan ba su mai da alqur'ani shine kundin tsarinsu ba wala manhajan kuma ba su mai da alqur'ani shine manhajinsu ba sai ce li anna ashrafu min an yabqa bayna unasin hajaruhu hajaran kamilan yace qur'ani yafi karfin ya zauna cikin mutanen da suka masa ƙaura gabaki ɗaya. ba Allah yace inna qaumi ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura ba to wannan hijiran gabaki daya sai Allah ya shafe qur'anin to a irin wa'annan mutanen ne ba ka'aba ba alqur'ani ba mutanen kirki sai manzo Allah ce fa tabqa tawa'ifun minan nas wasu ɓangare na mutane kawai za su ragu shaikhul kabir wal ajuz dattijo da dattijuwa ya kulun su suna cewa inna wajadna aba'ana ya kuluna hadhihi kalima ya la ilaha illallah ce mun tadda kakanninmu suna faɗin la ilaha illallah kawai abin da ya rage a doron ƙasa kenan musulmi da ya sa akwai kalmar la ilaha illallah amma aiki da shi ba wanda ya sani a ciki sai huzaifa da ya faɗi wannan silatu ɗalibin huzaifa kenan sai ya ce mai latu anhu la ilaha illallah wa hum la yadruna ma salatun wala siyamun wala sadaqatun wala nusuk tunda ba su san sallah ba ba su san azumi ba ba su san zakka ba ba su san aikin hajji ba to ai kalmar la ilaha illallah ba za ta amfana da su ba yu'ridu anhu huzaifa qala ha salatan thumma aqbala alayhi huzaifa fi thalitha qala ya silatu tunjihim min an-nar ya silatu tunjihim min an-nar ya silatu tunjihim min an-nar yace kai sila wannan kalmar da ka gani za ta tsiratar da su a gaban Allah daga wuta tunda ba abin da suka sani wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula shi sa nasiruddin albani Allah ya ji kansa da rama da ya zo kan hadisin a cikin hukumu tarihi sala yana yi wa ibn qayyim al-jawziya raddi a cikin as-salatu wa hukumu tarikiha yake cewa yayi mamaki da aka ce wato ibn al wannan hadisin ya buya ya gare sa bai ga wannan hadisin ba duk da yayi kokari ya kawo dukkan hadisai akan wannan gabar amma ya aka ya buya wannan hadisin ya buya gare shi Sheikh Salim Usaimin kuma da yazo yake yi wa Albani raji akan wannan gabar sai yace ce wannan hadisin da Albani yake kafa hujja da shi yace hadisi ne da ya zo fi akhirin zaman kafin ibn qayyim ba hanabila ne ko yana kan mazhaba ta hanabila ne Usaimin ma yana kan mazhaba ce ta wa hanabila akan cewa wanda ya bar sallah da gangan an fahimci wannan shi kafiri ne hukumu tarki sala ko su san ɗauke shi a matsayin kafiri ne tasahulan saboda raunin imani su suna ganin kafiri ne shi sa albani ya kawo wannan ya ce mazhaba ta jamhur akan cewa ba a ce mai kafircin da hadisin ya zo da shi a nan yana cewa a matsayin mai kufur da amali amince wannan su kuma suna ganin cewa kafiri ne dole za a kashe shi a matsayin kafiri imamu malik ya ce za a kashe shi ne a matsayin haddi na ƙin yin sallah amince wannan su kuma sun taba kan cewa haddi ne na rija saboda ya yi riddar muhallin shahid a ciki shine wannan shine alaman ƙarshen duniya fitowar ya juju wa majuju daman ai alamomi guda goma wanda idan suka fito kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi ai za su zo ne a jere wa'annan to idan ka gan su in ɗaya ya fara fitowa to duka sauran za su fito wannan na fita wannan zai biyo shi wannan na fita wannan zai biyo shi to ana gama shi to kiyama za ta tsaya to fitowan ya juju wa juju, alaman cewa kiyama ce ta tsaya to za ka ga yawanci suna ta ƙoƙarin cewa china ne da sauransu ana ta kawo abin nan har wasu ma za ka ji sun kawo su kansu china suna ta fina-finai na yaudaran al'umma akan cewa ai wannan wannan katangan a wajensu take shi sa za ka ga suka yi fim wai the wall wa'ansu dabbobi ne ko a matsayin su ne kamar ya juju wa ma juju amince wannan to kaga wannan saƙon da su suke magana mu abinda ƙur'ani ya gaya mana za su fito daman suna nan kuma suna daga cikin tsatsan annabi adam amince wannan kuma dole ni da ta mu yi imani da shi saboda aƙida ce ta ahlus wal jama'a Allah ya faɗi a cikin alƙur'ani sannan kuma wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi a cikin Qur'ani ya zo a wuri biyu ya zo a cikin suratul kafi sannan kuma ya zo a cikin suratul ne anbiya da Allah yake magana amince wannan to kaga wa'annan wuraren guda biyu sannan ga hadisi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ga wannan hadisin sannan ga hadisin Nawas bin Sam'an al-Kilabi musamman Imam Qurtubi ya rubuta littafi guda ɗaya, ya sa masa suna نزول عيسى بن مريم مسيح الدجال ونزول عيسى بن مريم يا kawo ruwayoyi سما da 50 ke tabbatar da wannan saboda babun aƙida ne saboda mu'tazila sun kore sun yadda da wannan sun ce ai ya fada cikin khabaru ahad khabaru ahad shine za a ce hadisi garibi hadisi azizi da hadisi mashhur su a aqidar mu'tazila duk hadisin da ya fada wannan martaban ba a aiki da shi a aƙida amma ana aiki da shi a cikin babul ahkamul fiqhiyya amma al ahkamul aqdiyya ba a aiki da shi wannan ita ce aqida mu'tazila to koda ka samu malami ya zo yana ce wannan hadisin ai malamai sun yi sabani a kansa suna cewa kabaru ahad ne ba a aiki da shi a aqida to ya barbari aqidan mu'tazilawa ne bai sani ba an wannan saboda su suke da wannan aƙidar Allah ka shirya da mu to muhallin shaida ciki ya nuna mana cewa ana kashe al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda yawan zina sannan ga hadisin Abdullahi dan Umar wanda Imam Tirmidhi ya rawaito sa haka Imam ah, Abu Dawud haka Imam Ahmad a cikin musnadinsa haka Imam a annasa'i da kuma imam ibn maja hadisin abdullahi dan umar dan khattab yace wata rana muna cikin masallaci mu goma ni ne ɗayan goma sai wani matashi dan madina ya zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa tambaya bayan ya gama tambaya sai manzon Allah ya juyo ya kalle mu yace ya ma'asharal muhajirin ya ku tarin wa'anda suka yi hijira daga makka zuwa madina khamsun idza tulitum bihinna wa a'udhu billahi an tudrikuhun ababai guda biyar idan Allah ya fitine ku da su ina neman tsarin Allah ku dinnan da kuke gabana kada Allah ya sa ku ga wannan fitinar menene guda biyar din sai manzo Allah ce lam tazharu al-fahishatu fi qaumin qat hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'un al-fasha bata taɓa bayyana ba zina madugo luwadi alfasha ba ta taɓa bayyana a cikin mutane ba su fito da shi fili illa fasha fihi mutta'un sai annoba ta yawaita a cikin wa'annan mutanen wal auja'u allati lam takun qad madat fi aslafihim alladhina madu min qablihim da ciwukan da mutanen da suka shuɗe gabaninsu ba su san da ita ba wa ma korona minna bi ba'id ko ga ciwuka iri iri sai fitowa yake kaga na farko kenan sai ce walam yanqusul mikyala wal mizan na biyu idan mutane suka tauye ma'auni da mudu illa ukhidhu bisinin sai Allah ya jarabce su da fari wa shiddatil mu'na da tsananin rayuwa muna ciki ko wata ruwaya ta imamu bai haƙi a cikin shu'abul iman yace wa shiddatul ma'una hanyar samun kuɗi Allah zai tsananta musu neman kuɗi zai zama wahala kaga mana ciki dubu dubu kenan ko sai ce wa jawru sultanu alaihim shugabannin da Allah ya ba su za su dinga zaluntar su ashe kenan laifin wa kenan laifin mabiyan ko shine sai Allah yake musu ukuba da me shugabannin su kaga na nawa na biyu ke. sai ce na uku walam yamna'u zakata amwalihim idan suka dena ba da zakkan dukiyarsu kaga zakka mawadata kenan kaga wancan kuma talakawa ne ko talakawa ne ke tauye mudu da ma'auni wannan kuma mawadata ne ba sa ba da zakkan dukiyarsu yadda ya dace da yadda Allah ya azabta mu da mawadata haka suke fitar da zakka da talaucin nan da ake fama yanzu a arewa wallahi ba za a sha wahalar nan ba ko wata uku ba yi ba ina zaune a nan wani bawan Allah ya zai same ni anan yake gaya mun. wani ya bashi yi auditing yace shi tatar accountant ne ya ce ya ba shi dama ya yi auditing da accounting na dukiyarsa ya ce malam tun ina ɗari na koma thousands tun ina thousands ya ce na koma million ya ce tun ina million na koma billion ina counting ya ce tun ina billion na koma trillion ya ce malam kawai sai abin na ya buga ya ce ban gushe ba sai irge nake ya ce kawai sai ga abin ya fi karfinsa ya ce malam na kakkashe wayana ya ce malam ni ina tunanin yi ina da kuɗi ya ce da na ga ina na ce ya ce ta ya ce kawai sai na kashe wayana ma dan kada su neme ni ba zan iya aikin nan ba kaga kuɗin ya kai kuɗi nan wani ya ce min ya yi wani ne ba shi ya yi auditing da accounting ɗin kuɗinsa ya ce malam abin da na gano zai fitar a matsayin kudin zakka 8 billion naira 8 billion shi ne kudin zakkarsa shi ne 1 over 14 kudinsa ya ce malam kuma mutumin nan fa ya fi shekara saba'in a duniya ya ce kuma yaransa ba yaro ɗaya a cikin 'ya'yansa da yake talakani ne duk masu kuɗi ne ya ce da na gaya mai 8 billion zai fitar zai ce a ah, shi ba zai fitar da wannan kudin ba zai dai juya shi a wani business wani kuma ni da kanshi da bakinsa yake ce min ya yi aiki da wani ya ce malam ni na fitar masa da zakkan dukiyarsa na kamfani ya ce na fitar da wajen miliyan hamsin ne yace na karkasa kuɗin na babba 'yan uwansa da sauransu yace ina badawa a ranar mutane dubu ɗaya suka zo za su mai godiya ya shi ba ɗan siyasa ba me yasa za a zo abin nan sai ce ashe abin nan ubansu ne kenan bai taɓa fitar da me zakka ba sai ce sai na ce mai to ya kamata kuɗinka uwar kuɗinka wanda kake da shi a akawun shi ma a fitar mai zakka wannan na kamfani ne ko sai ce sai ba ni go ahead in auditing da accounting din kudin yace da na gama yace malam ka san nawa ne zai fitar 30 billion billion 30 shine kudin da zai fitar 1 over 14 sa kenan 30 billion yace malam da nace mai billion 30 zai fitar sai ce a shi wallahi bai da ba kaga gwamnati ce mai zaman kanta biliyan talatin kaga wannan fa mai kuɗi wannan ƙaramin mai kuɗi kenan a nan wani bawan Allah ya ce mun wansu ne wansu ne ya mutu ya ce da muka je buɗe ɗaki wani ɗaki daga cikin ɗakin da suke da shi ya ce malam kuɗi ne him a cikin ɗakin ya ce wani babban wanmu ma da ya ga kuɗin sai da ya kusa collapsing saboda firgicewa ya ce ashe daman wani na da irin wannan kuɗin ya ce malam ka san nawa ne ya ce hard currency ne tiriliyan goma sha biyu tiriliyan goma sha biyu tiriliyan goma sha biyu ya bari ya ce malam mu ɗan uwansa da makamancin haka ma muna fama da abinci ne ya ce malam sa'anmu guda ɗaya maman shi na da rai mamanmu ya ce 1 over 6 ɗinta a nan muwa muka samu da ta mutu a nan su ma suka ja kaya ka duba ba amma shi ne kayan asalin ne kayan lokacin da yake da rai bai mutu hidima ba ba abin dariya ba ne abin takaici ne wannan kuma dai a cikin mu wannan abin ke faruwa to shi sa kake gani yan uwanmu dinnan da suka shiga wannan harka na bandit da sauransu wallahi yawancinsu talauci ne in ba haka mai yaushe mutum zai ce ma in an kama mace sai ka ji ta ce dubu talatin aka bata ko dubu hamsin a baki kuma ta rike harsashi ta kai ta bada ka duba ba, kaga ai talautin ne ke kawo wannan da mutuwar zuciya to ka ga duk irin waɗannan abubuwan shine to kaga irin wannan yana daga cikin musiba da bala'i da al'umma take fuskanta to shi sa sai ce malam ya ce walam yanqudu ahadallahi wa ahada rasuli idan mutane suka warware alƙawalin Allah da manzansa illa akhad illa sallafa Allahu alaihim aduwan min ghairihim sai Allah ya sa kafirai zai daura su akan musulmai fa akhadhu ba'd ma fi aidihim kafiran nan su dinga kwace ababen da hannun musulmai yake yanzu kuma zai dawo hannun su yanzu ka duba duniyar gaba ki daya abin da ke faruwa kenan ko madafan ikon da da a hannun musulmi yake ko yanzu ya koma hannuwa wanda ba musulmi ba sai ce malam tahkum a immatuhum bi kitabillah matukar jagororin su ba za su yi aiki da qur'ani ba a matsayin shine constitution din su wa yatakayyaru mimma anzalallahu fi kuma su fifita wani abin da ba shi Allah ya saukar ba akan Qur'ani sai Allah ce eh, manzo Allah ce illa ja'ala Allahu ba'sahum bainahum shadid sai Allah ya sa tsananin kiyayya tsakanin musulmai tsakanin su da juna ba fa kaunar juna yanzu dan Allah ka gaya mana arewa muna kaunar juna mu eh muna kaunar juna mu to zaka gane cewa wannan fa hadisan suna aiki akan mu ne kuma dole sai mun gyara kamar yadda hadisin Abdullahi dan Umar dan Khattab ke cewa lan ko sai ce la yunzihu ankum hatta tarji'u ila dinikum Allah ba zai cire ku a wannan kuncin ba da wannan damuwar sai kun koma wa addininku wato kowa sai ya gyara ya bi tsarin Allah da manzansa sai Allah ya kawo gyara inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah baya taba canza abin da ya afkawa mutane na musiba na bala'i na kunci na damuwa sai in su sun canza sai Allah ya kawo canji ashe kenan canjin kowa ne ko ni in canza kai ka canza kowa ya canza sai Allah ya kawo mana canji Allah ka shirya da mu to kaga wannan hadisi ne wato na ban tsoro wani abin da mu muke fuskanta a yau to kuma ya kamata al'umma ta dawo cikin hayyacinta ya kamata wa'anda suke da madafan iko su yi ƙoƙari kamar haka misali wa'anda suke da ikon riƙe net an gane wa'anda suke da ikon riƙe net a ƙasar najeriya ina fata an gane kaga su ne kamar mtn da ittisalat ko nile mobile da kuma mai airtel gwamnati ta ba su doka dukkan abin da ke da alaƙa da irin wa'annan fina-finai na batsa da wannan abin nan a datse an gane a datse shi ta yadda masu yi ma ba za su samu damar yi ba sa'annan wa'anda suke sawa a nan ma ba za su gani ba kaga wannan na farko kenan haƙƙi ne akai duk wanda yake da madafan ikon da zai yi wannan da yi ba Allah zai tambaye shi sa'annan kuma mu ma al'umma mu ji tsoron Allah mu kintsa wa 'ya'yanmu tarbiyya ta addini da tsoron Allah a zukatansu sa'annan mu toshe duk wani hanyar da zai ba da iko na barna a cikin al'umma duk wanda ke da madafan ikon da zai iya wannan to ya sani wajibi ne a kansa Allah zai tambaye shi su kuma malamai haƙƙin da ke kansu shine su karantar da al'umma su nuna al'umma su ji tsoron Allah su bi dokar Allah don su samu mafita a rayuwa amma wannan ilmantarwa su kuma jagorori su tirsasa mutane sai sun bi dokar Allah kaga shi malami zai karanta ne a ji tsoron Allah shi kuma shugaba yana da madafan ikon da zai sa dole ko ana so ko ba a so sai an bi dokar Allah to kaga sai a rage wannan abin ana rage shi ne idan aka rage shi sai Allah ya kawo mana sauki in ko yana ƙara munana ne to al'amurra za su ƙara lalacewa kaga duk waɗannan ababen da hadisan nan suka ambata wane ne ba ma cikin sa arewa akwai shi akwai wanda hadisin nan ya faɗi wanda ba ma gani yau kaga kenan ashe matsalar daga gare mu ne dole sai mun gyara mu tarbiyyatar da 'ya'yanmu yanzu ya kai matsayin da a arewa fa mu ya kai ga mutum zai fito social media ya zagi malami iya son ransa kuma sai ka ga mutane na commenting ai malamin shi ya jawo ai shi ya kaza shi ya kaza shi ya kaza duk lokacin al'umma ta daina ganin kimar malamanta to al'umman nan babu alkhairi tattare da ita saboda shi malami a cikin al'umma kamar ruwa ne da kifi idan ka cire kifi daga ruwa zai iya rayuwa to haka malami yake a cikin al'umma idan kuka ɗauke kimarsa da darajarsa da kwarjininsa kuka cire ta to wannan al'umman ta halaka to irin halin da muke ciki yau sai ka ga mutum da fasara yarinya karama ko yaro ɗan karami zai fito a social media ya yi zagi ya yi tabara ya ci mutuncin malami haka ga wasu mutane na magana cewa ai shi ya jawo ina ruwan shi da zai faɗi kaza kaza da kaza ina babin amru bil ma'rufi ina nahyu anil munkari yake to kaga irin wannan yana daga cikin kurakurai da yawa wannan dan arewa ba a san shi da irin wannan lalacewa ba amma cikin kankanin lokaci kaga musibar korona, wanda ya kamata a ce ta kawo mana tsoron Allah sai ta ƙara lalata mutane a arewa a lokacin ne ba 'yan arewa mata suka fito mata aure suna taɓara a social media ko ana gasar rawa a lokacin corona ne ba kai wannan aka ta yaya ta shi a duniya to kaga wannan shine bala'in da muke fuskanta ya Allah ka shirye da mu ya Allah ka ba mu ikon gyara wannan musiba ka ba mu ikon gyara tarbiyyar mu dan mu tsira duniyar mu da lahira wannan hadisi ma da yake muttafaqun alaihi imam al-bukhari ya fitar da hadisin a cikin kitabul anbiya wa kitabul fitan babu qissatu ya'juj wa ma'juj wa ghayrihima min al-kutub imam muslim ma ya rawaito wannan hadisi a cikin kitabul fitan babu eh, babu iqtirab al-fitan wa fath rajm ya'juj wa ma'juj haka hadisin ya zo to banda wa'annan imamu abu dawud ya fitar da shi imamu tirmidhi ma ya fitar da wannan hadisin imamu ibnu majah ma ya rawaito sa haka imamu an-nasa'i a cikin musaddar a cikin sunan al-kubra ma ya fitar da shi sa'annan kuma imamu ahmad a cikin musnadinsa haka ishaq bin rahuya a cikin musnadinsa ya fitar da wannan abu awana a cikin mustakhraj nasa ya fitar da wannan hadisin haka ma imam al-baihaqi a cikin shu'abul iman ya fitar da wannan hadisin kuma ya fitar da shi a cikin sunan kubra tasa an gano wannan saboda haka asabul mustakhrajat da masani duk sun fitar da wannan hadisin saboda haka hadisi ne mai girma a wata ruwayar ma sun ce manzo Allah bacci yake sai farka idan sai kada yayi jawo shine sai faɗi wannan hadisin saboda haka Allah ka shirye da mu abinda muka faɗi daidai Allah ka karba mana wanda muka yi kuskure ya Allah ka yafe mana adan zamu za mu dasa aya sai Allah ya raya mu zuwa majalisi na gaba insha Allah subhanahu wataala sai mu tsaura daga wannan gaba mu yi hakuri cewa abinda hadisin ya kunsa mun takaita akan hadisin a yau karatun gabaki da kenan fa subhanaka allahumma hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk in akwai tambaya za mu amsa saboda an hada sallah ne

kowa ya kauna a mutum da shi ne shi da uwan na'am za a ce gwamnati da kuma ba na ta ba ya ba ta kuma aure mutum ta aure da kuma na'am yawa to ba da muka daura auren sai a cikin magana irin ne a amurka jiya to sai kwamishina da mata na'am a lokacin nan na'am sai ke wani magana da batsa na'am a gaba da sai a ofis ɗinta na rek wato kaɗai kenan na'am aka kawo su aka tabbatar suna cikin bayan mutum yana na kotu na'am dalilin da inda tara na'am amma dalilin da inda da wallahi mutum yana na'am cikin dalilin da inda tara wannan nine na'am to just din wannan uku ne kawai wanda ba mu ba eh, uku ne kawai wanda na'am sai wani ya je maka da ake ya ce wani lamarin akwai inda ya ke yawa a gida inda ya zo da ba masu bidiyo a ɗauka hmm. ni na faɗa ni ne kuma suna lokaci kaza da lokaci kaza da lokaci kaza na'am yau wani ba tana ba na'am yau ma ka ce a zo ofis ɗin za su za ba da kayan na'am dalilin sittin da tara dalilin sittin da gida mutane na'am na'am gaskiya ne eh muna magana ko suna rubuki ne ɗaya bisa hudu ko ɗaya bisa gaza da yawa a kan imam gani na'am a ce an yi laifi mutum kusan da yi sun yi laifi da ni da ɗin da shida an ce an ce mure to aka fani ya zai fara ko za mu mutu to abin takaicin kana ji irin wannan musibar suna da yawa a cikin al'umma kai ya kai matsayin da idan mutane suka fita za ka ga uba na kallo yarsa za ta fita ba hijabi kuma ko a jikinsa ina ba ta gani yana kallo za ta fita ko a jikinsa baya ganin hakan ma laifi ne illa wanda yake kokari ya ce mata kada ta tafi ta sa hijabi sai ta ga to baban da ya haife ta bai sa ta ta sa ba kai da wani dalili amince wannan nan idan ka ga irin fitsarin irin shiga da 'ya'yanmu suke yi to za ka ce ina iyayensu suke kuma wasu daga gidan suke fitowa haka duk da na san akwai wasu kuma sukan yaudari iyayen su sa kaya mai kyau in sun fita sai su cire to amma wasu daga cikin gida za su fito kaga dole irin wannan wato matsala ta refin yayi yawa a cikin al'umma na fyaɗe saboda yarinya ta fito shi kuma wancan saurayin bayi da tsoron Allah sannan kuma gashi ya shekaru ya yi aure ba sai ga ga dama ya samu sai ya dige irin wa'annan duk abin da ke faruwa a cikin al'umma kenan me yasa saboda irin wa'annan sannan kuma gashi nan sun kalla a fina-finai sun kalla a social media duk irin tabara ya mace za ta yi abin nan ɗinta ba komai yanzu ka duba yaran nan da suke fitowa a social media 'yan mata yarinya karama ta zo tana magana cewa iyayenta ne ma suke ba ta support akan iskancin da take yi to ka gaya min waye zai zo ce ta yi ba daidai ba ta yadda amince wannan to kaga duk irin wa'annan abin suna daga cikin matsalolin da al'umma ke fuskanta mu kuma har yau ba mu da jagoranci ba mu da shugabanni abin da nake nufi shine mutum ɗaya ba zai fito ya ce kada a yi kaza ba mutane su saurare shi ko a anguwa ne inda wani mutumi zai yi kokari yana so a kawo sanity a cikin anguwan sai ka ga wasu sun fara faɗa da shi shi yana so nuna mana shi kadai ne abin nan alhali yana taimakon kansa yana taimakon su su a karan kansu amma sai ka ga san fara fada da shi ina ruwan shi wannan fa shine al'ummar da muke rayuwa a cikin ta shi sa kake ganin musibu iri iri na faruwa a cikin mu saboda mun saki dokar Allah da arewa ai akwai kima akwai daraja akwai mutunci akwai sanin ya kamata kuma akwai sanin girmama na gaba da kai to yanzu fa duk wannan ɗari'ar da ake da su kyawawa duk babu su ko wasa yara ke yi suka ga abokin babansu guduwa suke yi ba sa ma so ya gan su sai su ɓoye sai ya ɓace daga wurin sai su dawo su ci gaba da wasa to yanzu yara na wasa sai dai kai ka ce musu su tsaya kuma in ma baka haɗa da ashariya ba ba za su daina ba sai ka ce zan ci kaza kazanka sannan yaro zai tsaya amma wai ya ganka ya yi hankalin ya ce bari ya tsaya ko kuma yaro ya ga dattijo ko wani babba ya ɗauko kaya haka bai san shi bai zo tafi kayan kai babu wannan to baban shi ma ya kare in yau baban shi ma kwana zai yi ba zai karba ba to balle ma wanda yake makwacin babansa duk irin wannan tarbiyyar kyawawa a cikin mu duk babu su kuma me dalili saboda kawai mu muna tunanin mun wayi wayewa ce mun je mun ɗauko al'adun turawa sai muka narka shi a cikinmu sannan kuma wai ka ce har ka ji mutum yana maka tutiya cewa shi tun da yake bai taɓa dukan ɗansa ba a wani abin burgewa ne ai abin burgewa ba ne saboda mu musulmai ne wato yana so ya nuna maka musuluncin da Allah ya ce mu yi ba daidai ba ne saboda musulunci ya ce a da yaro in yayi ba daidai ba ko to amma shi yana so ya nuna maka shi bai ma yadda da wannan ɗabi'ar ba har akwai matakai da musulunci ya karantar da wajen tarbiyyar da yara to duk babu shi shi sa ma in ma zai sa yaransa a makaranta ne na boko sai ya tabbata ba a taɓa yaro yaro ya taɓararsa yanda yake so ba za a dake shi ba sai dai malami ya dinga roƙon yaro please come come yaro yana abin no sir yana please don't be offended wai yaron malamin da ke karantar da kai shi zai dinga roƙonka to ina tarbiyya a wajen shi haka yayi karatun shi haka yayi karatun to kaga duk irin wa'annan abun su ne suka haɗu suka lalata tarbiyyar mu kawai dukan mu wai da sunan wayewa uba yana jin tsoro ma ya ga ɗansa yana yin ba daidai ba ya tsawata masa ko uwa wani lokacin ma uwa ce za ta ɓoye ɗan ya yi ba daidai ba za ta ɓoye yar ta yi ba daidai ba za ta ɓoye ba za su gaya wa uban ba wai saboda in an gaya wa uban zai da kiyara kuma ba sa so a da kiyara sai abu ya zo ya kwaɗe ya lalace shi su fara kuka to irin wannan shine muke ciki a rayuwar rayuwarmu shi sa kake ganin al'amuran namu kullum yana ƙara lalacewa ne dole sai mun yi wa kanmu karatun tana su mu ji tsoron Allah mu gyara ɗabi'unmu sai Allah ya kawo mana canji Allah ka shirye da mu wa alaikum

Hmm. a arna dai wannan yamare mai sauki ne arnan duniya bai turawan ba eh. Allah bai sa mu dace to kaga wannan musibar ita ce a cikin al'ummanmu bala'in da muke fuskanta dole mu ji tsoron Allah mu gyara dole mu ji tsoron Allah mu gyara saboda ne duka a dai san abun duniya ne da sauransu ai da lalacewa dan arewa bai kai haka ba bai kai haka ba to amma yanzu cikin ɗan ƙanƙanin lokaci an narce ya zama ɗabi'a kai in ka zo ma kana magana irin wannan abin ana kallon ka kamar wani bagidaje ne kawai a nan garin ni na san akwai mutumin da nan nasihu akwai wata ɗaliba ta tana aiki a wurin ta ce min uwa ce ta kawo 'ya'yanta mata ta ce a musu planting din nan da ake yi ya mata ba matan aure ba saboda wai suna karatu a abu tana ganin su da samari kada su jawo mata jangon uwa uwa uwa sai na ce kin ta ce wallahi malam bai ba na ce da kin yi duk zunan duniyar da za yi. wallahi sai kin samu commission a cikin wannan al'umma muke rayuwa to ka gaya min ina za mu je akwai uban da ya ajiye 'ya'yansa guda biyu sun samu makaranta a nan abu za su je wai yana condolin ɗinsu ya ce i know i cannot prevent you from fornicating uba ne fa a nan garin yake gaya wa 'ya'yansa guda biyu 'yan mata ya ce but there are two things i don't want to see in my home failure and pregnancy kaga ya ba su certificate ɗin ne to yanzu kai awa za ka zo ka ce musu kasi kaza to kaga duk irin wannan abubuwa wato ɗabi'a na turawa na rashin sanin kamar ma dai alade ma ɗabi'ar aladu ne wannan shi ne aka ɗauko yanzu ake practicing a cikin al'ummarmu saboda mu shafaffu ne da mai sai Allah ya kyale mu ba zai zarce mu ba ba zai jefa mana musiba ba ba zai jefa mana bala'i ba ba zai jefa mana kunci a rayuwa ba wannan yana daga cikin kuskuren da mutane da yawa suke kuma idan mun tashi abin takaicin sai mu siyasantar da abin sai a ce ai APC ne ko kuma me APC ta gaza ko kuma ce pdp ne ke hada wannan abin kaga gabaki daya an yi defeating din tunaninmu mun kasa gane cewa bala'in mu ne shine Allah ya narka mana wannan ukuba mu gyara ba maganan wani siyasa a ciki ba wani maganan jam'iyya a ciki yanzu kowa ya gyara ɗabi'unsa sai Allah ya kawo muku canji amma an zauna sai a dinga siyasa wannan ya wannan ya gaza wannan ya ai wa'annan su suke makarkashiya mu mun kasa gane cewa bala'in daga gare mu ne dole tunaninmu sai ya dawo seti da addininmu ko da turawa suka zo arewa sun tadda mu ne da ne da addininmu kuma sun kasa mallakanmu da mulkanmu sai ta hannun shugabanninmu saboda addininmu ya tarbiyyatar da mu to wannan tarbiyyar shine aka zare mana aka ɗauko wancan aka kinsa mana kaga ko dole za mu shiga cikin halin yasu Allah ka shirya da mu Allah ka ba mu ikon gyara na'am Eh. wa halaka baina usbu'aihi radin shine katanga eh katanga ya juju wa majuju hmm. na'am wa alaikum salam minu <laughs> eh eh eh maganan da muka yi ya ɗan shigo ne cikin karatun ba na so na faɗaɗa maganan tun da ba shi ba ne kawai sai na yi shi bisa akan cewa jamhurin malamai sun tafi akan cewa wanda ya bar yin sallah saboda rauni na imani shin kafiri ne ko ba kafiri ba an gane su suka ce aikin kafirci ne amma ba za a ce mai kafirin da ya fita daga musulunci ga baki ɗaya ba wannan shine fatawar jamhur amma hanabila sun tafi akan cewa fa kafiri ne kuma kafircinsa na fita daga musulunci saboda haka dukkan su sun yi ittifaki za a mai haddi amma haddin wani iri an gane jamhur sun tafi akan haddi ne na ukubar in mutum ya balaga ya yin sallah za a kashe shi shine dokar da Allah ya bada ana da ɗa namiji ko ya mace ta balaga ba ta sallah dokar shine uban ya dake ta ya sa ta yi sallah in ta ki sai ya kai ta hukuma na musulunci hukuma na musulunci za ta yi bincike a kanta idan ta gama bincike da gaske ne ba ta sallah sai a ce an ba ta kwana uku ta tuba akan wannan aikin in ta tuba ta fara sallah damun bukatar kenan in ta ki sai alkali ya ba da hukuncin kisa a kanta to wannan kisan wani irin kisa hanabila suka ce kisa ne na kafirci saboda haka in an kashe ta ba za a gaje ta ba dukiyarta da ta mallaka za a ɗauke shi ne a kai shi baitul mali su kuma ba za ƴan uwanta ba za su gaje ta ba kuma ba za a binne ta a makabarta ta musulmi ba sannan kuma ba za a mata sallah ba an gane ba ta gado ba a gadanta kuma mijinta in akwai aure za a raba amince wannan wannan shine fatawar hanabila su kuma jamhur kamar malikiya akan cewa za a mata haddi ne uku ba akan taki yin sallah da gangan sai a kashe ta amma ne mutanen kirki ba za su yi mata sallah ba sai a nemo irin a ce su je su yi mata sallah don ya zama izina ga waɗanda suke da irin wannan tunanin ko suke da wannan aikin su ga wace fa sai da aka wulakanta ga wata kafin ya samu shiga to kaga daga nan za su yi taka tsantsan zai iya zama dalilin da zai sa su shiru. an gane wannan eh wannan shi ne. eh Allah ka samu daji. daji na'am eh soja ya mutu ya ji wajen yaki sai aka kashe shi eh ana masa fatan Allah ya sa ya yi shahada saboda ai manzo ce man kutila duna malihi fa huwa shahidun wa man kutila duna irdihi fa huwa shahidun wanda aka kashe shi saboda kare dukiyarsa ya yi shahada wanda aka kashe shi wajen kare mutuncinsa ya yi shahada wa man kutila duna dinihi fa huwa shahid wanda aka kashe shi don addininsa shi ma ya yi shahada to kafin shi ma ana masa kyakkyawan zato a inda ba yana shirka bane ko wani abu ana masa kyakkyawan zato cewa ana fatan Allah ya karbi shahadarsa an gane yawa Allah ka shirye da mu na'am eh, na'am

ثم ركب ايه قالوا في ايه يعني نعم ايه فهمت آه، ايه ايه نعم ثلاثه الغائب نعم ta ne a idan ya zama idan cewa yana kai musu abin ne ai shi ma ya shiga shirka yake mazala ce laita minna man takahana aw tukuhina lahu hadisin imamul bazzar a cikin musannaf dinsa yace baya cikin mabiyana duk wanda yake tsafi ko yana sa a masa tsafi aw sahira aw sahira lahu ko yayi eh, sihiri ko ya sa a masa sihiri aw tatayyara aw tutayyira lahu ko shi yayi canfi ko ya sa wani yayi masa canfi wa man ata kahinan aw arrafan صدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد duk wanda ya je gidan boka ko wajen ɗan duba ya gaskata abin da ɗan bokan nan ko ɗan duban nan ya gaya masa wannan mutumin ya kafarta to kaga wannan aikin da yake kafirci ne bai kamata ma a man sallah ba tunda ya mutu a kai ne saboda haka kuma dalilin da ya sa aka kashe shi kenan saboda haka kaga yana ƙara ƙarfafa su dan barna ta ci gaba kaga nassi na qur'ani abinda suka yayi daidai Allah ce innama jazaa'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilafin أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم يتي ساكمكم وان تكي ياكن ألا دمن زنسه suna taimakawa barna na yaduwa a doron ƙasa a kashe su an kama su ka gane an yi kattaru au sallabu. ko kuma a tsire su au tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilaf ko a yanke hannunsu na dama da kafansu na hagu au yunfau min al ko a kore su a musu exile a kore su a wannan garin a kore su gabaki daya haramta musu shiga sai Allah ce zalika lahum khizyun fid dunya wannan dokar haka wulakanci ne gare su a duniya walahum fil akhirati azabun azim suna da azaba mai girma a lahira sai Allah ce illal ladina tabu min qabli an taqdiru alaihim banda wanda suka tuba kafin ku kama su suna wannan barnan sai suka tuba kafin ku kama su to ko da kun zo kun kama su tunda sun riga sun tuba Allah ce fa'alamu anna Allah ghafurur rahim ku sani cewa Allah mai yawan gafara ne mai jinkai kaga da yake daga cikin rahamar Allah na da faɗi duk irin barnan da bandits din da suke yau in sun tuba Allah ya ce ko kun kama su ku kashe su shine mai dokan ko ya ce na gafarta musu kaga ashe kenan mu karantar da su dan su gane abin da suke yi ba mai kyau bane su tuba shi ne bukatar in suka tuba suka gyara sun huta mun huta an gane Allah ka shirya da abinda muka karanta daidai Allah ka karba mana wanda muka yi kuskure ya Allah ka yafe mana yadda ka haɗa fuskokinmu a wannan wuri ya Allah ka hada mu a cikin firdausul a'la shugabannin da ka azurta mu da su a wannan kasa ya Allah ka tausasa zukatansu ka sasi abinda da zai amfani mu duniya da lahira duk abin da zai zama cutarwa gare mu ya Allah ka kame hannun shugabannin mu kakka ba su ikon aiwatar da shi mu kuma ya Allah ka ba mu ikon yi musu biyayya akan abin da bai saba wa dokar ka ba wanda ya gina wannan masallaci ya sadaukar da shi ga al'umma ya Allah ka gina masa gida aljanna ka ba shi lafiya ka mai da shi zuwa ga iyalansa cikin aminci mu ma ya Allah muna roƙonka ka ba mu dukiya sama da dukiyar da ka azabta shi da shi kuma ka ba mu ikon yi wa addini hidima sama da damar da ka bashi wa addinin hidima da mu da shi ya Allah idan mun ya Allah ka karba mana a matsayin ibada ka hada fuskokin mu a cikin firdausul a'la fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk